قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين sai wasu mutane biyu daga cikin mutanen annabi Musa waɗanda suke jin tsoron Allah kuma suke tsoron ukubarsa kuma Allah ya yi musu ni'ima da dacewa wajen yi masa biyayya suna kwadaitar da mutanensu kan kamanta umarnin da annabi Musa ya ba su suka ce wa mutanensu ku shiga wurin waɗannan masu ƙarfi ta ƙofar birnin idan kuka afka wa ƙofar kuka shiga to da izinin Allah ku ne za ku yi rinjayi wannan tabbas ne a cikin tsarin Allah na jeranta nasara kan riko da sabaninta da imani da Allah da shirin kayan fada ku dogara ga Allah kaɗai, in dai ku mumine ne na gaskiya imani yana lazimta dogara ga Allah shi kaɗai.